Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare da fatan kun wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce har yanzu tare da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shirin namu na daren yau Laraba 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. To idan muka tsunduma cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a garin Jema a jihar Sokoto wanda ke iyaka da Nijar da safiyar yau Laraba. Sannan za a ji yadda wasu 'yan kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai a Najeriya wato Interfaith Dialogue for Peace ta kira taron manema labarai. A ci gaba da kawo muku takaitattun tarihin jihohin Najeriya da kuma nasabarsu da zaben 2023 da ke harrama wato da ke harramar kankama. yau muna jihar Sokoto. Kazalika muna tafi da shirin wasanni a takaice. Amma duk waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da Sakatare janar na kungiyar tsaron NATO, John Stoltenberg, suna birnin warsu a yau Laraba don halarta taron kolin kasashe tara na Bucharest, kasashen da ke gabar gabashin NATO, wato da suka da Bulgaria da jamhuriyar Crest da Estonia da Hungary da Lithuania da Latvia da Poland da Romania da kuma Slovakia. wannan rukunin da ba a san shi ba wani shiri ne da shugaban romania klaus ahonis da shugaban poland andres duda suka kaddamar da cikin shekarar 2015 da nufin haɓaka haɗin gwiwa tsakanin sabbin mambobin nato don tallafa manufofin ƙungiyar na inganta tsaro da kwanciyar hankali tsakanin yankin baltic da bahar maliya duda mai masaukin baki wato mai masaukin bakin taron ya ce taron na yau laraba zai tantance matakai na gaba gabanin taron b9 da za a yi a birnin bratislava na ƙasar slovakia na neto a birnin da kuma na neto a birnin vilnius na ƙasar lithuania da kuma yiwuwar samar da ƙarin goyon baya ga ukraine yau laraba majalisun dokokin ƙasar rasha biyu sun amince da shugaba vladimir putin na cire moscow da yarjejeniyar nukiliya da amurka a shekarar 2010 yana mai wato yana mai mai da martani a matsayin tsawata ga kawancin kasashen yamma da amurka ke jagoranta da ke bayo kiran makamai a yunkurinta na daƙil doguwar mamayar rasha putin ya sanar da dakatar da rasha daga yarjejeniyar nukiliya ta ƙarshe da ta rage tsakaninta da amurka yayin jawabinsa ga ƙasa a ranar talata yarjejeniyar wadda aka tsara za ta kare a shekarar shida ta kayyade iyakar makaman nukiliya zuwa 1,550 ga kowace ƙasa. Putin ya ce Rasha ba za ta amince da binciken Amurka ke yi a wuraren nukiliyanta ba a ƙarƙashin yarjejeniyar yayin da Washington da ƙawayenta na NATO suka yi kira ga Rasha ta sha kashi a Ukraine. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Rasha ta ce ƙasa za ta mutunta matakin da aka ɗauka kan makaman nukiliyar da aka ƙulla ƙarƙashin yarjejeniyar. Jill Biden ta isa Namibia yau Laraba a ziyarar ta farko a Afirka a matsayin uwar gidan shugaban Amurka. Biden za ta mayar da hankali ne kan karfafawa mata da matsalolin da suka shafi kananan yara da kuma karancin abinci da ya addaba sassan nahiyar. Jude Divermont, babban darakta mai kula da harkokin Afirka a kwamitin tsaro na ƙasa, ya faɗa manema labarai da safiyar jiya talata cewa ziyarar Biden ta gini ne akan taron shugabannin Amurka da Afirka na bara, kuma a matsayin wata shida da ke nuna yadda shugaba Joe Biden ya alkawarin cewa Amurka na da alaƙa da nahiyar Afirka baki daya da wannan ziyara jill biden ta kuma zama orin gidan shugaban amurka na ta farko da ta ziyarci namibia tun bayan da kasar da ke kudancin afirka ta sami 'yancin kai a shekarar 1990 baya ga mai da hankali kan mata da ƙananan yara uwar gidan shugaban za ta ja hankali kan matsalar karancin abinci da ke ta'azzara a gabashin afirka yayin ziyarar ta zuwa kenya Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiragen yakin Amurka da Koriya ta kudu da Japan sun shiga wani atisayen tsaron makami mai linzami da aka yi a tekun gabashin zirin Koriya a yau Laraba. Wani abu da ba kasafai aka saba nuna haɗin gwiwa tsaron da ke tsakanin ƙasashen uku da ya zama ruwan dare yayin da Koriya ta Arewa ke ƙara ƙaimi. A cikin sanarwar da ƙasashen uku suka bayar, sun sanar da cewa jirgin na US wato USS Bari wani mai makami wato wani makami mai lalata makamai masu linzami samfurin Allied burg ya halarci atisayen haɗin gwiwa tare da wani makami guda ɗaya daga sauran rundunonin biyu wato sojin ruwan Japan da sojin ruwan ƙasar ta Koriya ta Kudu. babu ɗaya daga cikin bayanan da aka fitar da yi magana musamman kan koriya ta arewa wacce ta harba wani makami mai linzami mai cin dogon zango a ranar asabar da kuma wasu makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango a ranar litinin daga ƙarshe ƙasar jamus ta sanar yau laraba cewa za ta kori jami'an diflomasiyyar iran guda biyu a matsayin martani ga iran kan yanke hukuncin kisa kan wani bajamushi matakin da ya zo ne kwana guda bayan da hukumomin ƙasar iran suka sanar da hukuncin ɗaurin rai da rai ga Jamshid Sharmad wanda aka samu da laifin ta'addanci. Iran ta zargi Sharmad ba ja mishi kuma ba Amurki da wanda ke zaune a amurka da jagorantar rashin kungiyar masu ra'ayin masarautu iyalinsa dai sun ce shi kakakin kungiyar 'yan adawa ne kawai kuma jami'an leƙen asirin iran suka yi awon gaba da shi ministan harkokin wajen jamus annalina bockback a wata sanarwa ta fita yau laraba ta ce suna kira ga iran da ta janye hukuncin kisa da aka yanke wa jamshed tare da samar masa da tsarin ɗaukar ƙara da yake da shi bisa tsarin doka. madalla sarfilu hashin gumal nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahotanninmu yayin da ya rage saura kwanaki biyu a fara gudanar da manyan zabukan najeriya yan bindiga na ci gaba da sarawa ba gaba inda suka farma garin jema cikin jihar sokoto a kan iyaka da jamhuriyar nijar. farmakin da ya sanadiyar kisan mutum hudu yayin da mutane biyu suka jikata wanda har yanzu a wannan halin yanzu suke kwance a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai ga rahoton daga da haruna mamman bako ya aiko mana daga birnin kwanni yayin da ake ƙara dannawa zuwa lokutan soma zaɓuɓɓukan gama gari a tarayyar najeriya maganar tsaro na cigabar ɗaukar hankulan al'ummar ƙasar musamman arewacin ƙasar halma da sanyin safiyar yau an tashi a kan iyakan nijar najeriya da ƙarar waɗansu bindigogi masu nauyi a garin jema da ke cikin ƙaramar hukumar Mulki illela ta jihar sokoto garin jema ta najeriya kuyar noma ce ta raba shi da jema ta jamhuriyar nijar shi mi ya faru ita ce tambayar da na yi wa wani mutumin garin da muka ɓoye sunansa saboda yanayin tsaro yanzu mutum hudu suka kashe bayan sun ji waɗancan biyu suna galmi yanzu haka yanzu ya ake ciki nan garin ya ake ciki yanzu za a taya aiza, zana iza su yanzu nan to wannan mataki an ka ɗauka su waɗanda suka yi wannan ɗanyen aiki an kamo su ko kuma suna yana yanzu haka sun tsere sun yi daji to watakila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugau ta kai musu hormaki a kamo su hukuma ta To yanzu ya mutanen garin suke ciki ana yacca garin ana zaman dardar ake koya ake ciki. Eh, ana eh, ana ana kukan wanda bayan mutanen garin sun kwarari 'yan bindigar da suka jiwa mutane biyu da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwar illela kuma sun bar su a cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai sai mazamna garin na jema suka kwarari 'yan bindigar inda 'yan bindigar suka kashe mutum hudu kamar yadda wani mutumin kalmalau ya bayyana bene yau da allah kadari mun ka tashi cikin wani hali mun ji karar bindigogi ya magare mu halin da mun ji bindigogi bindigogin nan fa ana ta cewa cece ku ci ga abin da ka faruwa na ana ɗauki ɗaiɗaiɗai rasa rayuwa ta kamar zuwa mutum hudu haka misali yanzu in ba ku manta ba ma kwanakin baya an kun ba ku gani haka aka yi aika sa a garin kalmal guda tara aka rasa rayuwarsu an ta da dabbobin kuma in ka diba sun kai kusan guda ɗari ma misali bancin ƙananan dabbobi sannan kuma abin da nake kira ga sauran juma'a ga samarin juma'a waɗanda suke ba su san kansu ba su bar tunka da waɗannan tun ka ga mai makami dai kai ka da makami na ɗaya to wanda bai da makami kana tunka da mai makami yankin kaga ba shi a lokacin da na tuntubi ɗaya daga cikin rundunonin tsaron wannan yankin sun tabbatar suwa mini da abkuwar lamarin amma suka ce ni ba sa da hurumin yin magana da ni a rediyo a halin yanzu kamin su kammala bincike da ma neman waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin Shin a cikin wannan halin yaya za a gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan yankunan ita ce tambayar da na yi wa wannan mutumin na garin Kalmalau. Tun da an ce yanayin zaɓe lalle shi ba a hana zaɓe. Tun da zaɓe tun da ya tun karo sun ce za su kawo jami'an tsaro da yawa sosai a zuba ga ƙasa don maza ba za a yi zaɓe. Amma gwargwadon hali wani wuri kan gaskiya ba a zaɓen nan ko ba gaskiya ba saboda wani wurare yammacin nan wasu wurare babu mutane a garuruwansu. da sun gudu sun bar wasu. a wata hira ta bayan microphone da na yi da waɗansu ma'aikatan ENEC da aka baiwa horo a wannan iyakar sun tabbatar suwa mini da cewa idan har aka kai su a yankuna masu matsalar tsaro to ba za su je ba a yayin da ko mutane biyu da suka ji mummunan ciwo aka bar su rai kwakwai mutu kwakwai aka tura su zuwa asibitin ƙasa da ƙasa na garin galmi a cikin gundumar malbaza a jamhuriyar nijar yayin da ake can ana zana'izar mutane hudu da 'yan bindigar suka hallaka a lokacin aika wannan rahoton haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a janguriyar nijar an kashe da haruna mamman bako har yanzu dai akan zaben na najeriya inda kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai a najeriya wato interfaith dialogue forum for peace ta yi taron manema labarai domin tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaben da ake shirin yi a najeriya ga rahoton da Hauwa umar ta aiko mana daga abuja Kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai a Najeriya wato Interfaith Dialogue Forum for Peace ta gudanar da taron manema labarai don tattauna hanyoyin samar da zaman lafiya a lokacin zaɓe. Makasudin taron shine don jan hankalin 'yan Najeriya da dukkan masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe da su gujewa dukkan abubuwan da ka iya kawo hargitsi ko tashin hankali a lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen. Baya ga haka kuma don kira ga gwamnatin Najeriya da ta sassautawa al'ummar kasar halin da suke ciki na karancin takardun naira da man fetur da kuma tabbatar da tsaro musamman a yanzu da kasar ke tunkarar babban zaben 2023. Dr. Imam Yusuf Yakubu shi shine shugaban kungiyar. Dukkan malamanmu da fastocinmu da limamanmu kowannen su ya tabbata ya jan hankalin wato mabiyansa su je su yi zaɓe hakkin su su yi zaɓe su zaɓe wanda suke so kada su yadda wani ya tizanta su abin da ba shi bane su gane wannan kasan ya fi karfin kowa ya fi mutum daya ya fi dukkan wani mutum so haka idan muka lalace wannan kasa muka saka sanin cikin wuta muka saka cikin cikin rikici to ba za mu jaɗi ba dukkan mu a yi hakuri a yi zaben nan a hankali cikin kwanciyar hankali kowa ji zaben da zai zaɓa jami'an tsaro da jami'an zaɓe su bar kowa ya zaba abin da yake so kada wani ma wani kasa London. A nasa bangaren Reverend Dr. Amos G. Kerry ya kira ne ga jami'an tsaro da su gudanar da aikinsu yadda ya kamata don tabbatar da a zaman lafiya a lokacin zaɓe. Kowace um, hukuma akwai ka'idodi na gudanar da aikinta. A yanzu muna sa rai shugabanninsu sun riga sun yi musu horo sun kuma yi musu bitoci yadda za su gudanar da ayyukansu domin kada wani hankali ko tarzoma ya tashi. Hakinsu ne su kare rayuwar waɗanda suke bakin aiki, hakinsu ne kuma su ƙare rayuwar waɗanda za su je su kaɗa kuriya. Kiranmu shine su mai da hankali ga abin da aka koyar da su da hanyoyi da ake bi domin a ga cewa an gudanar da wannan zaben cikin salama da cikin sanaki. Jami'ar yada labaru a kungiyar Hajiya Amina Shu'aibu Kazaure ta yi kira ne ga kafafen yada labaru da su gujewa yada labaran da ka iya ta da tarzoma a kasar. Muna kira ga kafafen yada labarai da su rike dokokin aikin su mu faɗa gaskiya da yadda take kada mu ɗauki labarai waɗanda za su je su ta da hankali waɗanda za su kawo kawo hargitsi duk inda aka san abu zai zamanto da rashin fahimta da zai kawo tashin hankali ko wani abu nan ya kamata a san yadda za a gyara shi yadda mutane za su fahimta yadda za a samu zaman lafiya domin mun san cewa kafafen yaɗa labarai suna ɗaya daga cikin ginshikin abubuwan da za su iya kawo zaman lafiya wanda za su iya sa a kwantar da hankali wanda kuma in sun ki sun yi ba daidai ba zai iya kawo tarzoma da tashin hankali. Taron da yana zuwa ne kwanaki uku gabanin babban zaben kasar na 2023 Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya. a gaida Hauwa Umar. Har yanzu dai ana wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu na VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kazalika za a iya lalubo mu ta adireshin mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram. Kamar yadda muka gabatar a farkon shirin, a ci gaba da kawo muku takaitattun tarihin jihohin najeriya da kuma nasabarsu da zaben 2023 mai zuwa yau za mu haskaka jihar sokoto muhammad nasir gare ka kuka kuri'ar ka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka yadda take yanzu kusan ta fara a alif 1967 lokacin janar yakubu gamar don a wannan lokacin ne ya kirkiro da jihohi goma sha biyu wadda yake jihar arewa maso yamma wadda take ita sakkwato jihar sakkwato ta yanzu ita ce capital ah. wannan ya waru ne a lokacin da aka soke tsari na jihar arewa jihar kudu jihar yamma a lokacin da janar murtala muhammad ya hau mulki shi kuma sai canza tsarin ya mai da su jihohi goma sha tara to a wannan lokacin ne aka yadda jihar Niger da wasu sassa na Abuja daga cikin jihar Sokoto aka sannan ne aka soma kiranta jihar Sokoto amma kamin sannan ana kiranta jihar Arewa maso yamma masanin tarihi kenan Bello Idris yake bayani akan yadda Sokoto ta soma mataimakin kwamishinan 'yan sanda usman faruk shine ya rika ta lokacin da take jihar arewa maso yamma bayansa kuma a shekara ta 1976 ta kasance karkashin jagorancin gwamnan mulkin soja umar muhammad bayansa kuma sai muhammad gado nasko har zuwa farawar jamhuriya ta biyu a shekara ta 1979 inda marigayi shehu giwa ya zama zababben gwamna karkashin jam'iyyar npn bayan rasuwarsa mataimakinsa marigayi dr garba na dama ya zama gwamna da sojoji suka hanbarar da jamhuriya ta biyu jihar sokoto ta kasance karkashin jagorancin gwamnonin mulkin soja da suka hada da garba duba garba muhammad ahmad muhammad daku sai bashir salihi magashi bayansa kuma sai zababben gwamna malam yahaya abdulkarim da aka zaba karkashin jam'iyyar nrc a shekara ta 1992 shekara ta 1993 kuma mulki ya sake komawa hannun sojoji inda jihar ta kasance karkashin mulkin gwamnonin soja da suka hada da yakubu ma'azu abdulrashid adi saraji da rufa'i dan asabi garba daga shekara ta 1999 har zuwa yanzu jihar ta kasance karkashin gwamnonin farar hula da suka hada da attahiru dalatu bafarawa da aka zaɓa karkashin jam'iyyar app aka sake zaɓen sa karo na biyu a jam'iyyar ampp sai aliyu magatakarda mako da aka zaɓa a karkashin jam'iyyar pdp har sau biyu sai kuma gwamna mai ci yanzu aminu waziri tambol da aka fara zaɓe karkashin jam'iyyar apc aka sake zaɓen sa karkashin jam'iyyar pdp yanzu fitacci daga cikin masu neman jan ragamar jihar a zaben da za a gudanar a wannan shekara sun hada da dan takarar jam'iyyar apc ahmad aliyu sokoto da mataimakinsa idris muhammad gobir sai dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp mallam sa'idu umar ubandoma da mataimakinsa sigar attahiru bafarawa sai dan takarar jam'iyyar labour party aminu umar ahmad da mataimakinsa hamisu a isa da kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar nnpp umar dahiru tambuwal da mataimakinsa nasiru aliyu sabon birni yayin da ake dabda su mazaɓuɓɓukan sabbin shugabanni jama'ar sokoto sun ce akwai matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya sunana junaidu sambu junaidu alhaƙiƙatar amri bisa gaskiya babban abin da ya damu mu na a jihar sokoto harkar tsaro babban matsalar mu tsaro bayan samun tsaro abu na biyu a ƙyarƙyaro abubuwan da za su ɗauke ma matasa hankali na dogaro ga kansu assalamu alaikum sunana mala abubakar ibrahim abin da ya damu al'umma nan jihar sokoto rashin tsaro da harkar ilimi da rashin matasa babu harka yi da sauransu ta'addanci ya yawa da aka a ce an gyara tarbiyya yara amma ko ina dumi ɗaya sunana dai maryam umar abubakar shi dai rashin tsaro confirm yana ciki gaskiya saboda yanzu mutum ko irin a ce ba ma wai tahiya ka bar gari ba ko wata shiya zaka na zaka ma ji gaba cewa ka kama hanya ka tahi saboda akwai miyagu sun yawa sunana gwaran yo. abin da ka damu mu gaskiya matsalar tsaro don saboda mu irin gehe mu gaskiya matasa suna da abin yi amma abin da ya dankwashe abubuwan yi ga matasa rashin tsaro da za a samu magance mana matsalar tsaro to gaskiya mu da bamu da wani abu da bukata gwamnati da ta yanzu da mai tahowa hukumar zaɓe na kan gudanar da shirye-shirye na tabbatar da gudanar da zaɓuɓɓuka yadda ya kamata to ko me jama'ar jihar ke cewa kan tsare-tsaren da hukumar ke yi bisa ga na fahimta wanga shugaba na zaɓe na ƙasa gaskiya dabarun da ya ƙirƙire da su abubuwa ne waɗanda muna sa ran idan an yi amfani da su za a kawo sahihin zaɓe a cikin ƙasar nan. sunana ali ibrahim gidada to duk tsatsan da an kai to shi muna son a saho da sabbin tsatsan na samun ci gaba wanda zai sa duk wanda ya taho ya zaba ya bashi abin nan da ya zaba amma fata dai ta mutanen jihar ba ta wuce yadda za a shawo kan waɗannan matsalolin ba domin lamura su gudana yadda ya kamata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya latino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face a kan a gaida muhammad nasir mai sauraro har yanzu shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc to kafin mu ci gaba yanzu ga wannan saƙon. tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai buɗe muku. Ku masu mu a ranar zaben Najeriya. Don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke. Za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa ɗaya da za mu gabatar muku a ranakun Asabar da Lahadi da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe uku agogon Ghana. Don haka a tuna da lambar alamar tarawa ɗaya bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Kar ku manta da lambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Lambar dai ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sai mun ji daga wurin ku. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. haka yake wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na gaba wato wasanni a takaice wasanni a takaice watan maris aka shirya za a yi makokin mako daya na tsohon dan wasan tsakiyar ghana marigayi christian achu dan wasan mai shekaru 31 ya rasa ran sani a ranar 6 daga wannan wata na fabrairun shekara ta 2023 a cikin wata girgizan kasa da ta auka wa ƙasar turkiya da syria inda mutum dubu hudu da ɗari biyar sun karasa rayukansu a ranar asabar da safe aka tabbatar da mutuwan achu ta kan ejintinsa na turkiya bayan makonni ana neman sa cikin giragizan ginin da ya afka masa a ranar lahadi aka kawo gawar nan gana cikin wani jirgin kasar turkiya kuma an miƙa shi ga hukumar kasar tsohon dan wasan tsakiya na ghana suleiman tari tare da wasu tsofaffin 'yan wasan kwallon kafar sun tafi gidan dangin christian acu inda sun karattaba hannu a littafin karɓar ta'aziyya dangane da mutuwan tsohon dan wasan na ghana christian acu a ranar asabar da safe ne aka tabbatar da christian acu ya mutu bayan ya ɓata a dalilin girgizan kasar da ta abuka wa ƙasar turkiya da syria. ranar 6 ga watan fabrairun shekara ta 2023 bayan kwana goma sha biyu aka samu zakalo gawar cikin biragizan ginin da ya abuka masa bayan an sha nemarsa cikin wannan biragizan suleiman tari ya isa gidan ne tare da aminu dramani sau 65 acu ya yi wa gana wasa ya zira kwallaye tara wa black stars shine dan wasan da ya fi duk sau na'ura gaskawa a gasar cin kofin afirka na shekara ta 2015 tsohon dan wasan gaba na tiko kwatakwa etuga franken bela ya ce bai yi nadamar yin hannun riga da zakaran kwallon kafar kasar ghana bayan kaka ta daya ba dan wasan na gaba na kasar kamaru ya taka muhimmiyar rawa a nasarar pokipan warriors yayin da ta ci premier league ghana karo na 24 inda ya zura kwallaye 21 cikin kakan ko da yake ya sauran masa kaka daya ya cika kwandilansa Mbela ya da kwatakwa ya tafi almasirin kasar Masar ya ce zaɓi na ne na bar asanti kotoko bayan na taimaka ta ci liga kuma ban yi nadamar yin haka ba yake faɗa wa Ghana Sports Page. Tauraron ajiyas muhammad Kudus ya yi bayanin abin da ya sa ya kubuta daga karɓan katin gargaɗi bayan nuna alhininsa ga marigayi dan wasan tsakiya na ƙasar Ghana Christian Achua daren Lahadi mai shekaru da 22 ya ci wani kwallo ne daga bugun tazara mai kyau a nasarar ayas ci kudu da nema a kan sparta rotterdam a johan cruyff arena kudus ya danganta golin ga christian achu wadda ya rasa ransa a girgizan kasar turkiya a cikin murnar jefa kwallon haraga mohamed kudus ya daga rigan wasarsa sama ya nuna rubutu da ke ciki rustin peace christian achu game da abin da ya ce ne alkalin wasan ya ki nuna masa katin aikin gargaɗi ne yana mai faɗa masa cewar ya fahimci halin da yake ciki. Muna da ƙa'idodi amma wannan ya wuci gaban ƙwallo maganar rayuwa da mutuwa ne. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanan Lamuk ba sashen kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Muridwan Mukhtar. Yanzu kuma gasar fili ya dawo da labarai amma fa a takaice. To a takaice shugaban Amurka Joe Biden da sakatare janar na kungiyar tsaron NATO John Stoltenberg suna birnin wasu a yau laraba don halartar taron kolin kasashe tara na Bucharest kasashen da ke gabar gabashin NATO da suka hada da Bulgaria, jamhuriyar Craig da Estonia da Hungary da Lithuania da Latvia da Poland da Romania da kuma Slovakia. wannan duk wanda ba a san shi ba wani shiri ne da shugaban roma wato romania carlos iohannis da shugaban poland andres duda suka kaddamar a cikin shekarar 2015 da nufin haɓaka haɗin gwiwa tsakanin sabbin mambobin nato don tallafa manufofin ƙungiyar na inganta tsaro da kwanciyar hankali tsakanin yankin baltic da bahar maliya yau laraba majalisun dokokin rasha biyu sun amince da shugaba vladimir putin na cire Moscow daga yarjejeniyar nukiliya da Amurka a shekarar 2010 yana mai mai da martani a matsayin tsawata wa kuma tsawa ga kawayen kawancen kasashen yamma da Amurka ke jagoranta da ke bayo kiran makamai a yunkurinta na daƙil doguwar mamayar ƙasar Rasha. Putin ya sanar da dakatar da Rasha daga yarjejeniyar nukiliya ta ƙarshe da ta rage tsakaninta da Amurka yayin jawabinsa ga ƙasa ranar Talata. Yarjejeniyar wadda aka tsara za ta ƙare a shekarar 2026 ta da iyakar makaman nukiliya zuwa 1,550 da kowace ƙasa za ta iya samarwa. Masu sauraro da haka ne kuma muka zo za mu naɗe tabarmar shirin namu na yau sai zuwa karfe shida na safe gobe Alhamis a jimu da wani sabon shirin. a duk lokacin da aka so kuma za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma a shafinmu na facebook yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin namu da julie leathers gresham da ta hada kuma ta bada umarni da injiniyan mu ma na wannan lokaci nelson lopez ni aisha mu'azu nake cewa kwana lafiya.